بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <clears throat> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi goma sha biyu ga watan jimadin ula a wannan shekara ta 1431 za mu dora inda muka tsaya a cikin kitabu talak inda ke wani ne darasinmu na biyu a cikin littafin a karatunmu da muke a wannan littafi na muwaɗa na imam malik ibn anas muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya amfanar da mu da duk abin da muka je. a darasinmu na farko a cikin wannan littafi malam ya yi mana bayanin me ake nufi da talaqul batta kun gane maganar al talaqul batta me ake nufi da shi idan ya ce ya sake ta a bakin aurenta me yake nufi misali kenan kamar yadda muka bayani wata shin in kin ja bakin auren ki yana matsayin saki uku kuwa kun gane maganar kafin malin ya kawo magana akan talaqul batta sai ya kawo maganganu na fatoyin abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud fatawar abdullahi dan abbas ita ce mutumin da ya ce ya saki matar shi saki ɗari abdullahi dan abbas ya ce za a lisa ta saku da saki uku saki 97 ya riki ayoyin Allah da izgili na Allah bai sa shi wannan sakin ba muka kawo hadisan abdullahi dan mas'ud asar din shi da wani ya saki mai ɗakin shi saki takwas ya ce ta sauku da uku sauran kuma to lallai bai ji tsoron Allah a su ba kun gana magana hadisi ne kenan biyu to daga nan kuma sai ya fara magana kan menene albatta wanda yake shine abin da malam ya kalla ya gina babi din kun gane maganar ya ce albatta ya kawo hadisin aban bin usman ko shin albatta mai ake nufi sai yake cewa abin aban bin usman ya ce ana nufin albatta saki guda ne sai ya ce mai ai umar bin abdulaziz yana cewa inda a ce saki saki dubu ne sai mutum ya ce ya saki matar shi albatta ba abin da albatta din nan ta rage a cikin dubu kun gane maganar ma'ana inda ya ce ya saki matar shi saki albatta to ta saku saki dubu Allah ta'ala ya sauwake sai sake kawo mana hadisin marwan bin hakan ya kasance yana yin hukunci a garin madina ga duk wanda ya ce ya saki mata ya saki albattata yana nufin saki uku kun gano wannan da ke ko waɗannan su ne maganganu da suka da imam malik ibn anas ya tafi a kansu na sha maimaitawa ba lalle ne sai mun shiga da sai mun tattauna il din masu zurfi ba sai mun shiga cikin littafin sosai da sosai ba ko ya da muka bi na sama-sama sun wadatar sauraka wasu suke ganin cewar shi akwai abin da niyya za ta yi tasiri kama wanda ga cikin malaman hanafiya zufar yake cewa in ya ce ya saki matar shi albata ko ya ce idan makamanci irin wannan bai ba da ma'ana saki gaba ɗaya yake cewa za a laliban niyyar shi ba wai niyyar shi kan cewar saki ike nufi ko ba saki ike nufi ba za a laliban niyyar shi kan nawa ike nufi kun gane maganar idan ya ce ɗaya yake nufi to ɗaya in ya ce biyu yake nufi to no kenan in ya ce uku yake nufi uku kun gane wannan da kyau shi ne magana da ma a hausance a yanzu misali ya ce ya sai in ta fita a bakin aurenta in ta je gidan nan a bakin aurenta misali to shi saki uku kenan a ma'anar albatta idan ya ɗauki kalmar albatta a ga abu malik ba za a yi tambaya ba bakin auren shi ne saki nawa saki uku a ga shi na ta tankiya zaujen ghaira gano wannan da kyau amma a fahimta ta zufar da wasu malamai su yake ganin cewa za a tambaye shi in ya ce uku yake nufi shi kenan khalas in ya ce biyu yake nufi in ya ce ɗaya yake nufi mana kamar niyya dai tana da tasiri ana kun gane maganar amma tana da tasiri ne wurin adadin saki ba wurin ya ce ba saki yake nufi ba saki kan ya saku sai dai nawa yake nufi an gane maganar idan mutum ya saki matar shi saki ɗaya kafin a tari zai yi kome idan mutum ya saki matar shi saki ɗaya kafin a tari zai yi kome eh ba idda eh ba idda ya ayyuhal lazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma muhun min qabli an fa fama kuma alayhinna min iddatin sai famati'uhunna wasrihuhunna sarahan jamila ai ba magana idda in dai mutum ya saki mata in dai mutum ya saki mata kafin su tare ba magana idda idan ya rasu kafin su tare za ta yi idda za ta yi za ta ci gado a bambance kada a dinga daukan hassan ana zama da shi husaini idan mutane aka ce musu abin da mai gidanta ya rasu kafin su tare sai a ce ai ba ta da idda ba za ta ta kaba ba sai suka ɗauki hukuncin saki suka bai wa mutuwa alhali shi mutuwa iya bar matar shi Allah ce wallazi ne tawfuna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasu na bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara ya mutu ya bar mata shi kun gano wannan wannan za ta idda amma idan shi ya sake ta don raɗin kan shi kafin su tare to a nan ba za ta idda ba in ya sake ta karfe bakwai na safe karfe bakwai da minti goma sai ta ɗaura aure in ta samu wani kun gane maganar karkumanta ita ko mutu a talak ba za a bata ba وللمطلقات متاع بالمعروف ita ba za a bata ba saboda me saboda ai tana da rabin sadaki wa in tallaqatumuhun min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an tafu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum kun gano wannan na mara mace mun yi kuma na jin kana na idan mutum ya saki mata ya saki ɗaya ko biyu tana cikin idda saki mata shi ce kun gano wannan mata shi ce saboda haka a gidan shi ma za ta yi idda an gano wannan da kyau shi ya isa a ce wani ya zo zaurci ai ba ta shi ce saboda ka idan ya mutu shi kenan sai ta ɗauki sabuwar iddar mutuwa kuma eh, to wancan ya gama kuma sai ta shiga iddar mutuwa saboda mata ce kuma za ta ci gado Allahumma sai dai ba san me yasa ya sake ta ba idan ba shi da lafiya ne za mu zo mai magana a kai zai ci gadon ta yake ce idan ta rasu cikin idda din ya sake ta sake ɗaya ko biyu matar da take idda ita ce matar da aka tare da ita ya sake ta sake ɗaya ko biyu za ta idda tana cikin idda saki sai ta rasu mijin zai ci gado kun gano wannan da kyau ko? kun gano wannan mijin zai ci gado idan da yin aure sai matar ta rasu kun gano wannan misali kun yanzu miji zai ci mai kenan zai ci gado sai a ce wai za a auro mishi kanwata ko yayata a kawo ta gidan ba tare da an mata komai na aure ba ita sai ta zaunu wancan ana yi wani ko bayi wannan haramun ne wancan kayan gado ne na ita matar ta mutu ta bin mijinta da iyayenta ta yi mutu ta bar magada idan su magadan uwa da uba sun yafe ma a'a sun yafe ma kanwata kun gane maganar ko da suka auro wa mutu to shi mutum bai yafe ba amin eh. wace ce bata da ba wanda za a ce ba shi da komai ko jinjirin da aka yi fayo ai yana da abu ga kai ai akwai magada ai to aka siya mata ta yi ba daura aure ba oho kafa a kai ta da magariba ko kuma an kai ta wajen kewa sai ake hadari ta rasu duk kayanta sawa'un yana minani yana lagos ne yana madina ne yana ina ne duk za a tattara in dai kayanta ne iyona hatta kayan da yan uwa suka kawo wannan ta kawo samiru wannan ta kawo mata kaza wannan duk nata ne ai duk ba ta tara za a ka gobe a yi mata danki ba duk za a raba shi a matsayin gado eh mai eh, miji zai samu mana yau ba gado muke ba sake yake waye sallama a nan wuraren ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa eh saboda akwai gado ai nata ne ku kiyaye nata ne ku kiyaye nata ne lirrijali nasibun mimma taraka dani wala aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه hu كان كنتشي أو كفر kuma komai yawan shi wannan nasiban mafaroba rabo ne da Allah ya farlanta ma kowa ya bai ma kowa nashi sai ka zo ka hana shi taɓe ja Allah shi kiyaye kai ba na so mu shiga gado mun gama gado malamai muna faɗa muku abin da musulunci ya karanta ne ba mu ruwanmu da al'ada kowace ƙabila ina so ka gina magana ka akan ba ruwanmu da cero ga yadda mutane suke yi inda cewar ga yadda mutane suke da hima ajiye mu waɗa kullum da safe wani isha ko wani isha ne ya tafi noman shi to yanzu so kake halatta musu abin da Allah ya haramta ga hanya ta farko ga hanya ta karantawa kai kana karantarwa a nuri islam can kana karantarwa a nan sama kana da akwai makarantu biyu ko uku da suke karkashin ka ka gani akwai matan aure a ciki akwai magidanta da kuke nan daidai gwargwadon ba wanda ba shi da makaranta ana ba wanda yake ba limamin masallaci ba ne kun gane sama'un na juma'a ko na hamsa salawat haka ne ko ba haka ba ne babu wanda baya karantarwa babu wanda ba a gayyata shi walima ya je ba da nasiha haka ne ko ba haka ba ne babu wanda ya wani a ƙauyensu inda za ka sauke ƙur'ani ba za a saurare ka ba amma shi in yi magana ta minti ɗaya shi za a saurara kuma duk kuna na ana haka ne ko ba ka bane to yanzu nan ba matakin gyara ka ɗauka ba wani mai tumbin ba shi magana ba ba za a saurara ba saboda haka ai hanya kenan da aka ɗauka in ba ka ya sai a shiru a zama malaman banu isra'ila ko ba ka yake ba lo yana lalzina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa bin maryam zalika bima asawwa kanu ya tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu shi suke yi saboda ka ai mataki kenan da aka dauka dagewa za a yi ni ina jin da ina sauke wajibi na ne da ke kaina ne nake sauke nake dora shi akan ku ya haka abin yake ka ga ma ka samu wasu ka dora musu shi akan su amma kai maka san akwai kwakyara auratayya a harkar gado kwakyara mai karfin gaske mai yawa ko dai wurin kayan gado don a zo a raba shi a ce kayan magada ne in zai naira dubu a dawo da shi ɗari biyu a ce na magada ne ƙarya ne wannan mun yi magana lokacin da muke darasin gado cewar za a yi farashinsa ne za a samu dillali aƙalla guda uku ba shi da alaka da gado in za a sayar da shi nawa za a sayar kowane dillali ya ba da farashi sai a ɗauki farashin tsakiya kun gane maganar ku karga manta ko yanzu ka so sabon firiza, ko yanzu ka so shi ka zo kuma ka ce za ka sayar da shi ga rasai ɗin shi dubu ka za su ka ce za ka sayar ga mai motar da ya kawo maka shi yanzu bai koma ya abin nan ba sai wanda zai sa sai ya ɗan samu rage haka ne ko ba haka bane to wannan kuma ba shi zai sa a zabge shi ba a ce wai na magada ne mutum ya dinga cin wuta balbal a zuce shi wallah mutum ya hatara daga hanyar kenan da za a bayar idan abin nan aka yi rasuwa aka wa miji kanwar matar da ta rasu ko yayata wancan kaya na mamaci ya fa kayan gado ne za a raba shi a bai ma kowa nashi idan tana da mahaifiya tana da mahaifi ga mijinta sai a raba shi miji ya ɗauki nashi mahaifiya ta dauki nata uba ya ɗauki nata idan mahaifiya da mahaifi sun ga dama can sai su haɗa idan za su aure da kanwata ko ta gare shi sai su to mata da shi an gane wannan da kyau ko wannan rabo ne na gado ba wasu dabara a ciki Allah ta'ala ya sauwake to amma magana da muke hata kai mutum idan mutum ya auri mata ba su tare ba sai suka rabu kun gano wannan da kyau da suka rabu sai rabu ne da saki ɗaya na farko babu takaba babu idda kun tun da saki ne ba mutuwa ba ce babu idda na biyu sunan wannan talakul ba'in idan ka sun ce talakul ba'in shine sakin da ba a mai komai kun gano wannan da kyau ko ba a mai komai ka san komai a ba kana su leja ba ka san komai ba komai shine raja'a a ce an dawo mijin ya ce ya dawo da ita wa haku haqq bi raddihinna majin ya ce ya dawo da ita ba a yi sai dai da sabon aure shi ne kamar wannan kamar wannan da muke magana ya ce ba su tare bai sake ta sake ɗaya ba za ta yi abin nan ba zai ce ya dawo to ya ce ya dawo da ita ta gaba ta abin da ita take yi idan mutum ya auri mace ba su tare ba sai ya sake ta kun gane maganar kun ga shikenan yanzu kowa ya kama gaban shi sai daga baya kuma ya ce kuma ya dawo yana santa sabon aure za a yi buga fasta zai yi sai a wayi gari a gagarin ya cika da fasta shi eh? ni yanzu a bakin ka aka ji cewar akwati ni na ce maka sabon aure za a yi wa har yanzu ana yin akwatinin za a aure to ba sai mun shiga tafasil din ba sabon aure za a yi <clears throat> kun gane ko rabuwa a gaban alkali na maimaita muku ba rabuwa ce da ake cewa an dawo da ita ba rabuwa a gaban alkali ba rabuwa ce da an dawo ka ce ka dawo da ita ba an haka ne ba ta da amfani kenan aƙalla ka ba ta hukuncin ba'in ba za a dawo ba sai da sabon aure ko da da saki ɗaya ne ko alƙali ya ce rubuta mata saki ɗaya ka sake ta ba za ka ce ai za ka komanta ba eh za mu zo mu yi talaqul makara hukuncin sakin wanda aka tilasta za mu ka fahimci ta ina ya tilasta maka ta kan yi ka zalunce ta ne sai tilasta maka baka ba ta abinci ba da itirafin ta ba da bincike kun gano wannan da ke ko mutum ya zama ya ci kafa kare sarkin yawo ne baya sallah ta kawo shi kara mijinta baya sallah la ilaha illallah idan kuma ba ta iya zama da arni ba a to bayan nawa bayan hum asala ba baya sallah kwata-kwata matar da mijinta matar da ta bada cewar mijinta baya sallah kan "Ai kaga wa za a tambaya sai dai ce lawan shi ya ce to ai sallolo a masallaci yake yi eh a gani amma ya magana ta mai karfin gaske ce saboda ka dan alkali ya tilasta wa mutum ya saki mata ba lalle ne ka ce wannan sakin biyu ba a takan yi shi mijin yana zalunta matan ne sosai da sosai kuma saboda dole alƙali ya tilasta ya sake ta an kuskure ma bai sake ta bai saka mai ita wai ana cewa wani alƙali saka maka mata kai man ka saka mai ta saku duk ƙarya ne duk ƙarya ne batun ma dawo gidansa da ita bai taso eh. na sha maimaita muku akwai hukunce hukunce na gaban alkali sun sha babban da na gaban mai fatawa kaga mai fatawa ba shi da gida na musamman amma alkali yana da gidan baki eh ko alkali ba shi da gidan baki yana da gidan baki yana da motar kyauta yana da abincin kyauta a gani saboda haka kaga dole kowa yana da haƙƙinsa kuma kowa da aikinsa aikin alƙali daban aikin mai fatawa daban wannan bai hana a wani lokaci su tarayya kan waɗansu ayyuka ba ya zama na akwai wasu tattaunawa da suke yi amma a matsayinka na mai fatawa an ka ɗauki ayyukan alƙali ka ɗora ma kanka kai ma wata rana sai ka ji ka gidan baki eh, a a matsayinka na alƙali in ka ɗauki hukuncin mai fatawa an ka ɗauki aikin mai fatawa sai al'umma ta lalace don mai fatawa aikin shi ne ya fatawa ya ce kaza ya halatta kaza bai halatta ba to a matsayin gana alƙali in baka ɗauki mataki wasu mutane su lalace tunda shi mai fatawa babu yadda za a yi gashi ana kaza gashi ana kaza wai ɗauki ya ce zai kai mutum gidan fursuna ina zai kai shi ya gani nam muna wannan magana sai muka koro kan magana akan waɗannan batutuwa قال مالك رحمه الله عز وجل وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك وهذا اسم الإشارة كما ونن أحب ما سمعت إلي في ذلك shine mafi kyawun abin da na ji na gamsu da shi akan wannan kan me kenan lafazin albarta yana ɗaukar ma'ana saki nawa saki uku saboda ka ba maganar a saurari shawarar wani a saurari shawarar miji me kake nufi da albatta saki ɗaya saki biyu saki uku kun gane maganar a nan a mazhabin malik mazhabin malik eh, da ya tafi muwadda ba wannan maganar kawai in dai ce ya saki mata yi saki uku abin na albatta ta saku kun gane wannan da kyau wannan kenan sannan kuma me hukuncin saki uku a wurin malik Eh. saki uku lokaci guda ah, ko da bai amfani da lafasin batta ba ko da ya ce ya sake ta saki uku eh ta huce wannan shine mazhabin dukkanin al'aimatul arba'a karga ce malikiya ne duk al'aimatul arba'a wannan shine mazhabin su mun ce al'aimatul arba su ne hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila shi shine a tartibul ilmi a matsayinka na ɗalibi ilimi in zaka jeranta su haka zaka jeranta su hanafiya saboda abu hanifa shine babban su shi ya riga su zuwa sannan malikiya saboda imam malik ibn anas shi ya biyo shi bayan rasuwarsa bayan tafiyarsa sannan imamu shafi'i wanda yake almajirin malik ne sannan ahmad ibn hanbal duk waɗannan su su hudu ruwa wannan ita ce mazhabarsu saki uku a lokaci guda saki uku ne eh eh eh shine aika lura lafazin albatta shine ya sake ta albatta lafazin albatta ne ake magana wa me ake nufi da shi kun gane wannan ko ko bakin aurenki me ake nufi da shi to amma yanzu kan ya fito da abin fili ya sake ta saki uku shin wannan saki uku za a mai da shi saki ɗaya ne ko kuwa akwai hadisi na abdullahi dan abbas wanda imam muslim ya rawaito shi a babu talaqu thalath cikin sahih muslim a babin ya kawo hadisai uku shi ma muslim duk gaba ɗayan suna koma ga abdullahi ɗan abbas ne cewar saki uku a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da zamanin abubakar siddiq da wani ɓangare na halifancin sai na umar ya kasance ana mai da shi kun yi shiru ɗaya wangana wannan da kyau ko yauwa wannan hadisi gaba ɗaya shi ta kota yana kai shi ta hanyar tawus ne tawus bin kisan al-yamani wanda yake almajiran abdullahi dan abbas ne yanzu fatoyin abdullahi dan abbas da muka karanta a nan sun yi daidai da wannan hadisin ko ba su daidai ba eh saboda ka imam bukhari ya ce ba zai ruwaito hadisin ba yana sane imam ahmad bin hanbal ya ce ba zai ruwaito hadisin ba yana sane ba wai karkace amdan karkace ko bai inganta ba ya ce yana sani amdan a wai karkace khata'an ne bai sani ba a ya ce amdan kamar yadda ibn abdulbar ya kawo magana a cikin al-istizkar ya ce yana sani bai kawo ba imam ahmad bin hanbal bai rawaito hadisin <clears throat> bai rawaito hadisin saki a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abubakar da wani bangare na Umar ana mai da shi saki uku ana mai da shi daya imam bukhari ya ce bai ruwaito hadisin ba ya bar hadisin amdan imam ahmad muna hanbal ma haka me hujjarsu hujjarsu ta farko ita ce dukkanin fatoyin abdullahi dan abbas sun saba ma hadisin ɗaya kenan ibn abdulbar ya kawo hanyoyi hanyoyi zuwa ga abdullahi dan abbas a cikin alisul zikar da wa da sauransu wajen guda takwas da suke nuna duk ɗaliban abdullahi bin abbas manya-manya na kurkusa da shi su ruwaito saɓanin abin da fawus bin kaisa ne ruwaito kun gano wannan da kyau waɗanda yake shi fawus bin sani yana cikin ɗaliban abdullahi bin abbas na kusa amma da yawa cikin ɗaliban shi na kusa shi abdullahi ɗan abbas waɗanda suka fi kusa da shi akan wa akan fawus sun ruwaito saɓanin abin da tsawus ya ruwaito me zai nuna maka haka kasan kowane malami yana ɗalibai na kurkusa in dai fa ruwa malam ake nema a tambayiwa ne haka ne ko baka bane akwai wanda yake duk darussan shi duk ina yake yi suna tari kun gane wannan da kyau ko duk darussan shi a kowace unguwa yake yi a ko ina yake yi wannan ɗaliban shi ne na kusa su ma ake tambaya darasin malam ya yake yau za a yi karatu ko ba za a yi karatu ba an gano wannan ko da zai yi tafiya da su ike tafiya a lokacin da muhammad bin aminu shankiti zai yi tafiya zai yi rihila zuwa na afirka daga ƙasar saudi arabia aka yi mai biza ana mai biza da ɗalibin shi abin nan atiya salim tare suka yi tafiya atiya salim ɗalibin shi ne a duk lokacin da malam muhammad al-amin shinkiti ya fito sallah sallah asuba ya yi da sallah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wani bangare ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wani bangare a gutu shi kenan sana tare da atiya salim kuma sai idan malam zai koma gida ya kwanta eh kun yi shiru to yanzu da ruwayar irin wannan malami ga muhammad al-amini shankidi da ruwayar wanda bai lazumce shi haka ba wace ruwaya za ka gabatar eh da muhammad al-amini shankidi ya rasu yana tafsiri yana cikin suratul mujadala ko yana ta ko zai shiga farkonta bai kammala audawul bayan ba amma ya gangaro mujadala kaga an yi tafiya an ɗibi izufi kenan hamsin da hudu mun gane wannan waye zai karasa shida din to ba ga kowa ba inda limanci masallaci ne ba kowa sai ce shi zai yi ba ko ba kai <laughs> Allah sai a ta rikici waya na rifada kan limanci Allah mutane sai kai rasa kamar ma ba su da aikin yi to ai ga yanzu cike wannan littafi din ba sai a ce kowa ya zo yi ba ɗalibin shi ne iya to ya salim ne ya zo yi shi ya cike shi in ba ka kwankwaɗi karatun muhammad al-aminu ba za ka iya fayyace na ɗaliban shi da nashi ba gane wannan ba wai na ce muku shewa abin nan tawus bane ke sana yana da tazara ba amma ina so ku fahimci miza da ake bayarwa wurin a ɗalibai ana rinjayar da maganar wannan akan wannan saboda me saboda kusancinsa da malami shi za ka ji ana mulazama kun gano nan da ke ko to kuma akan yi wa malami ne irin wani malamin da ya zama shakun dum a to kome kake nema kana yana da yana da shi ta ko ta yana sai ga kamar kamar ma yanzu aka fara busa maka amma malamin da ya zama na kan ana tafiya kana ganin dunduniyar shi ana tafiya kana hango wula shi ai gaga ka tsaya ka ce zaka irin wannan mulazama a gaga da sauran aiki amma su irin Muhammadu Al-Amin Shankiti su Abdullahi bin Abbas wanda ke su ne malaman zamanin su ake da su a zamanin kun gane maganar to an ce ba haka ba to wurin wa za ka je irin waɗannan batutuwa ne ya kamata mutum yi la'akari da su sosai da sosai saboda haka da yawa ruwayoyin da ake da su tauran abdullahi ɗan abbas sun saba ma wanda suka fi mulazama suka fi tsawus bune kaisan shi ma kar ina da maimaita yana da mulazama sai dai waɗannan sun fi shi akwai su amur bin dinar akwai su mujahid bin jabar akwai gaggagaggan tabi'ai wanda yake sun fi tawus bin kaisan lizimtar abdullahi dan abbas ruwayoyinsu zuwa ga abdullahi dan abbas ta saba ma ruwayar tawus bin kaisan ta yadda inda abdullahi dan abbas yana da wata ruwayar da su a wurinsu za a fara ji kun gano wannan shi za kuke ganin za a karanta sai an yi tarjaman malami in za mu karatu kuma an kawo ɗaliban shi duk irin wannan yana da kyau ka fahimce su kuma za ka san kimaka a wurin malami wannan zai sa wata rana za ka zo ka ta sallama a ce maka a ce ka fito baka fito ba wanda daga cikin ɗaliban malam yana zuwa in ya sallama malam ya fito haka ne ko baka bane kar ka zo ka zargi ka ce malam ya fi son wanne a'a kowanne da irin manzalinsa a wurin inda za a yi ma tambaya in aka gayyaci malam zuwa kwangila ya ba da karatu bai samu dama ba zai iya tura ka za ka ce mm, mm, wani zai tura haka ne kuma aka ba ne yawwa to idan wani izo yi sallama ya fito kuma sai ka ce ba haka ba a ina fatan ne kowa ya san abin nan kowa ya san abin nan nashi ba wani malami a cikin duk karatun kara mu na sani muke eh, ganin mutum ya ji ciyar ina faɗa muku abin da ma'akewa malamai ne mutum kuma ya warke da zuciyar shi kun gane wannan da kyau saboda kai wannan ɗaya kenan daga cikin wujiha da ake amfani da su wurin magana akan me magana duk magana take koma kan saki uku a lokaci guda saki ɗaya ne kun ga hadisin kun je da malamai suke mushi bukhari ya ce bai zai ruwaito hadisin ba yana sani karkacewa ko bai san shi ba ne a'a saboda hadisin na taus bin kai ne kuma ya saba ma duk gaggagaggan almajiran abdullahi dan abbas ya saba ma fatawar abdullahi dan abbas kuma ba zai yi wa abdullahi dan abbas ga abin da ya sani a wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma izo i sabanin shi ba kuma ba wai so ɗaya ko so biyu ba kun gano wannan inda a ce so ɗaya ko so biyu ne sai a ce ko ya yi wahami ne kun gano wannan yi rafkanuwa misali to a ce gaba ɗin riwayoyin haka suke ko dai zamana abdullahi dan abbas yana da bayanin cewar an share wannan hukuncin na cewar a da saki uku lokaci guda ana mai da shi saki nawa daya an riga an share hukuncin saki uku lokaci guda saki uku ne bayyanar hukuncin bai bayyana ga mutane sosai da sosai ba sai a zamanin wa umar dan khattab zai yi wa ko ba zai yi ba an bayyana hukuncin bai bayyana ga mutane ba karka ji cewa mutanen dubu goma ne ko dubu ashirin ne karka yi wannan tunani adadin wanda suka je ake hajji da ramazalar salam sama da dubu ɗari ne kun gane maganar ko so in gargaza tun da ba ban yada labaru ake da su <clears throat> ba da yau an buga a jarida an buga a abin da za ka ga labari to a duk da haka ma sai ga an yi kwana uku ana wani abu mutum bai san me ake yi a ƙasarsa ba haka ne ko ba haka bane a tsora ka yan uwa magana saki uku lokaci guda <clears throat> magana ce da ake yi abin da nata sosai da sosai a kashin gaskiya mutum ya saki saki uku lokaci mata lokaci guda saki uku ne ya je ya auri wata in ta kaɗe yake da ita kun gano wannan da kyau amma bai ta kaɗe yake da ita ba dai yanzu sun ragu wannan kenan na biyu malamai sun yi saɓani mai ƙarfin gaske akan saki uku lokaci guda saki nawa ne kamar yadda ne muku magana waɗansu suka ce saki uku lokaci guda saki ɗaya ne waɗansu suka ce saki uku lokaci guda saki uku ne har duniya ta naɗe ba za ka iya jamma wa waɗannan maganganu ka ce wai saki uku lokaci guda saki uku ba ne ko saki uku lokaci guda saki ɗaya ba ne ba zai yi ba in dai an yi saɓani a da ba za ka iya taɓa haɗa wannan saɓani ba sai dai a matsayin ka ka kallaci wanne fi ƙarfin dalili kun gane wannan da ke ko wanne ya fi ƙarfin dalili sai ka aiki da shi kullum dalili ake nema a matsayin ka na ɗalibin ilimi dalili za ka kalla sawa'un kaɗan suke da wannan dalilin ko da yawa ne suke da wannan ƙarfin dalili shi za ka kalla na biyu idan alkali ya ɗauki ɗaya daga cikinsu yanke hukunci hukunci ya yanku kun gano wannan na uku idan ka je ka tambaya ka tambayi malami hukunci a matsayinka na mai tambaya ka tambayi malami hukunci ya baka da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu shikenan ba za ka ce hukuncin bai maka bari ka je ka tambayi wani bai ba kun gane maganar mutum ya saki matan shi saki uku lokaci guda sai ya je ya tambaya kwatsam sai ya afka hannun malamin da yake fahimtarsa da dalilansa saki uku lokaci guda saki uku ne shi nan sai ce mala ai mata ka ta shi shikenan tasa ko ba kuma zai tafi wurin wani wanda yake ya an ce malami kaza fatawar ita ce saki uku lokaci guda saki ɗaya ba addini sai zama abu wasa sai zama akwai tattabba'un rukhas kun gane wannan da ke koto kuma ana jiwa mutum tsoro da waɗansu al'amura raɗin ina fatan yan uwa na ɗalibai sun fahimci yadda karatun ya sa gaba kawo dalili yadda sake uku yadda uku har yake nuna cewa ma a can ma lokacin da da da har yake cewa na'am na fahimci magana ka aboki baka zo karatun kwanaki ba yau shine karatun ka na farko baka zo karatun ma na farko ba ai mutumin ganan yanzu ya ce mutu shi fa yanzu yana tsaka mai wuya ga shi mutumin ka <laughs> kogi state ya ce shi yanzu yana tsaka mai wuya na farko dai ban so ka kira suna ba ka fahimci wannan ku kuma ni ma kyakkyawan zato ba wai wani abin nan ba ne ka gane wannan maganar ban yi tsammanin wai zan yi ta kalidanci da abin da ya fada ba ka gane magana ko ina faɗa maka asalin abin da ni na karanta na gamsu da shi ne da abin da malamai suka yi magana a kan shi ka fahimta wannan da kyau shi sa ne muku dogo shimfiɗa na ce idan ake sabani babu wani malami da zai zo ce ya ɗinki bakin sabanin ba zai yiwu ba zai faɗa maka iya abin da ya gamsu da su na dalilai ne ka gano wannan da ke ko iya magana da ya gamsu da su na dalilai su zai faɗa maka wanda yake abubakar abin nan abu huraira akan wannan magana yake ba abdullahi dan abbas ne kadai ba aisha radiyallahu anha akan wannan magana take akwai dubin da sahabbai akan wannan maganar saki uku lokaci guda saki uku ne ba abdullahi dan abbas kadai yake da wannan ba ka duba Ali istizkar na ibn Abdulbar ka duba adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an waɗannan littafai guda biyu za su fitar maka da masail masu ƙarfin gaske ka duba fatahul bari za a jama'a maka dalilan ka ji su garau ba wai baka dalilan bangare guda a ki baka na bangare guda ba yi tsammanin malam ya haka ba wataƙila kai kai kai to mun ko ban baka ka ka ƙara shi ba amma matsayin mutum na ɗalibin ilimi ba duk abin da ya ji a gaban malam shikenan yayi takalidanci ba ba littafi ne a gaban gaba to ai shikenan kun gano wannan da ke ko yawwa wani ne zai iya cewa malam wani ya ce kaza amma duk wani malami da ya faɗi kaza sai ya koma asalin abubuwan da ya faɗa littafan da ya kawo ba za a ce ya kawo littafai da yawa na duk ya kawo littafai da yawa in ka tattara su watakila littafai goma sha biyu sha uku ya kawo gaba ɗayan su su wuce littafi ɗaya ko biyu ba kun gane maganar ba su wuce ɗaya ko biyu ba saboda duk sauran littafan a wannan ɗaya ko biyu su ma suka ɗaɗɗauko eh zai yi sauran littafan a nan suka ɗauku shi dai ibn abdulbar ya zasu a shekara ta ɗari hudu da wani abu ne ina jin da 63 hijira yau shekara nawa kenan yanzu yana da shekara nawa kenan yanzu kaga yana da shekara 900 da wani abu kenan kun gane wannan haka ibn hajar za a ga galibinsu littafan da aka yi magana za ga duk daga na aka ɗauko su asalin wanda ya tsaya tsayin daka a kan maganar saki uku lokaci guda saki uku ce ya dinga ba ta dalilai shine ibn qayyim a cikin littafin hizadul ma'ad fi hadi khairul ibad amma suna buƙatar a yi musu tatabbu'i mai ƙarfin gaske eh yawwa ka jama'a kan hadisan dukansu a matsayinka na ɗalibin ilimi amma kawai ba za a ce wai malam wani ya faɗa shi kenan kuma alal sam'i war ra'as ba alal ayn war ra'as kun ji maganar wato kun ji wata kila wanda ba ku saba ji bane yawa eh a ba wannan ba wai ya ji ya faɗi wani malami daga cikin malaman sunna ne kuma na yi eh ta mana maganar in an yi sabani a da ba za a iya haɗa shi yanzu ba in an yi saɓani in ba a yi saɓani a da ba to babu wanda ya sai kawo saɓani yanzu in dai matsala ba a taɓe mata saɓani ba to babu wanda zai kawo saɓani a yanzu nan kun gane maganar idan kuma matsalar an taɓe mata saɓani to babu wani wanda zai zo ya ce yanzu babu saɓani ina fatan kun gane maganar wani suna cikin masail na saɓani masu yawa sai dai ka gane me ake wa sabani me ba wa sabani abin da ya kamata ka gane kenan bangare na aqida asma'ullahi wa sifatihi wannan babu sabani akai me Allah ya ce me manzon Allah ya ce shine duk wanda ya ce ba haka ba to dan bid'a ne kun gane wannan da kyau ko a eh, wurin aƙida kenan me Allah ya ce me manzan Allah ya ce iya nan wanda ya ce ba haka ba to ya zama tintirin ɗan bidi'a ko da bidi'a ta waje da shi ko kuma ta kai shi iya gaba kun gano wannan da kyau ko to amma a babul furo a khilaf hukunce hukunce ba ka da ana cewa ɗan bidi'a ne kun gano maganar ba a cewa ɗan an an yi saɓani ba a cewa ɗan bidi'a ne kun gano wannan da kyau Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu da Abdullahi dan Mas'ud suka ce shafin mace yana kare alwala mai su Allah ce ya yi ayyuhal na amanu la taqrabu salata wa antum sagara ta ta'lamu ta quluna wala junuban illa bi a yace masu tumun nisa ko kun shafi mata shikenan shafin mace yana kare alwala Abdullahi ɗan Abbas ya ce yace masu tumun nisa ɗin nan aiki na tuni anil jima ko kun sa da su amma shafin mace kawai ba kare alwala saboda abin da ke gara shi shine saduwa shine ma'anar aula mastumun nisa yanzu na an yi tufaki ne ko an yi sabani su ai suka sabani to yanzu ga ka ce ɗaya ɗan bidiya ne yanzu a ka bidiyan ta kenan eh me dalilin su ayar ayar guda in bu kuma tawalin muke tafsirin su lokacin da muke magana suratul araf a suratul nisa sai dai kawai ka faɗi wanda kake ganin ka gamsuwa da shi akan dalili kawai amma yau za ka zo ka yi saɓani wani ya ɗauka wai a ishimawi ne kawai aka yi saɓanin malikiya ne suke saɓanin suka raba shafin mace zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza kun gano wannan da ke saboda abin da bahaushe yake cewa wakar sani kukumi ne amma asalin saɓanin daga wurin sahabai yake yanzu yau za ka zo ka ce ka yi shelanta saɓanin na an soke shi duwan da ya shafi matai duwan da ya shafi mace shafan ya kare alola ko shafan bai kare alola ba ba zai yi bai to amma ka ji a cikin aƙida wani abu guda da suke saɓani ba wani abu da suke saɓani ga wani ne tarbiyya na saɓani ka gano wannan da ke ko kuma yadda ibnu kasir ya kawo ka'idar saɓani ita ce a ya kawo a sa na tafsiri sannan ya hikaito magana nake jin a can cikin so a can muhallin ayar Ya ce idan aka yi saɓani akwai buƙatar ka kawo saɓanin duka abu na nauke nan na ɗaya abu na biyu ka ba da dalilansu na kowane ɓangare abu na uku ka rinjayar da wanda yake shine rinjayayye da dalili no kenan ya ce in baka kawo baka zama malami ba ya ce idan akwai sabani kan matsala sabanin da ya kamata wannan yana magana ne a gaban in kana karantawa amma gaban mutumin da yake so shi yanzu ya fara fahimta addini wani sabani za ka kawo mai za ka gina shi ne a kan abu guda to shi yasa mutane hanyar da ba su gane ba suke ta zagin akhadari da ishmawi da iziya da risala wai fiqhun gida ne kun gane wannan ko dole kuma a ɗora ka a kan masayar da kuke karanta da yara a firamari abu ɗaya zai zama da matsala nawa amma za a ɗauki ƙwaya ɗaya ne a koya da shi so ake yanzu ya koya ya san ibada in ya zama da zai iya ibada da su shi kenan amma kai a matsayin ka na ɗalibin ilimi da kake so ka kware dole ne sai ka san duk wani lungu na matsala ibn kasir ya kawo maganar ce domin Allah ta'ala yana cewa sai na salasatu rabihum kalbuhum magana ta nau kenan ta ɗaya wai kuluna hamsatun wa sadisuhum kalbuhum magana ta nawa sai ce rajaman bil ghaib ya soke ta ko bai soke ta ba wai kuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum magana ta nawa kenan ta uku qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil ya soke wannan ko bai soke ba bai soke ta ba bai ce mata rajaman bil ghaib ba ya ce wai bai kuma ce komai ba yawwa to amma tun da ya soke waccan bai soke wannan ba ba kun gane maganar waya quluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sai in shuru yace qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kaga bai mayar da ilimin baki ɗaya zuwa gare shi ba sai ce ma ya'lamuhum illa qalil yan kaɗan suka san adadin su amma bai soke wannan ba sai mun ka sai ce to adadin su su su bakwai ne karansu shine na takwas saboda Allah bai soke maganar ba eh ko ya soke ta bai soke ta amma biyun farko fa ya ce rajiman bil gaibi duk lalibe ne cikin duhu <laughs> kun gane maganar ko ya ce ma ya alamun illa qalil fala tumari min illa mara'an fahiran fala tastati fi min ahada ina fatan mun bayyana wani shine qawaid wurin sabani sai ka hikaito su in ba haka ba an ga kawo sabani ba karin jayar ba sai gaban mutum yana ta ya rasa wanne zai ɗauka to amma sai ka rinjayar da abin da yake shine rinjaye ɗaya an kuma za ka ƙara gishiri dalilan da wancan ya kafa hujja da su sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya shi a matsayin su na dalili ne sai ka bi su bayan ka kafa hujja da dalilin akan matsalar da karin jayar karin jayar da dalilanka dalilan shi kuma da ya kafa hujja da su sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya kai fatali da su ma'ana ka cire su a matsayin dalilai in aya ce ka ce bai fahimce ta akan haka ba misali ko babu wani magabacin shi da ya taba fassara ta akan haka kun gane maganar haka ake bi domin sabani ba wai zaka ko ba wai dan ya kawo aya ka ce ya kawo aya ko ya kawo hadisi ka ce ya a hadisin yayi daidai da matsalar ko bai yi ba kamar yadda muka sha maimaitawa Allah fata an gane wannan so da wannan daidai gwargwado shine magana akan wannan ni dai gaskiya kan garau in mutum ya saki mata yi saki uku a lokaci guda saki uku ne kun gane wannan da kyau ko me dalili wannan shine fatawoyin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ban ce dukansu ba kun gane wannan da kyau ko abu na farko hadisin da ake kafa hujja da shi na cewar saki a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saki hadisin abin nan kenan Abdullahi dan Abbas ruwaya wasu gune Kaisan gaba ɗaya ɗaliban ka abin nan ɗaliban Ibn Abbas sun saba ma da wasu gune Kaisan wanda suka fi kusa da shi a wurin riwaya kun gane wannan da ke ko manyan malaman hadisi irin su Bukhari da Imam Ahmad ba su ruwaito hadisin ba amdan suka bashi tarakuhu amdan an gane an gane wannan da kyau ko sannan kuma maganar ta tahtamil ba zan iya kawo muku dalilan duka ba saboda ku duba adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an daidai inda yake fasara at-talaq marratan fa misakun bi ma'rufin aw tasrifin bi sannan yi kokarin zo muku da komai da komai to amma garatan awa daya ba zai iya fayyace waɗannan abubuwan dukan su ba ya rige kai wa ɗalibai nuni sannan kuma ka tura su su je su karanta abin da yake ya abin na san da daidai gwargwado kawai da na san na faɗe su kun gane wannan da ke ko sabani a furu'a yana da saukin gaske ba ka bid'antar da kowa a kai sai dai malami ya san wajibi a kan shi ya san wajibi a kan shi ya faɗa ma asal mutane asalin abin da ya gamsu shine gaskiya kun gane wannan da ke ko da dalilai wanda yake kafafin dalilai an gane wannan da ke ko amma gaskiya kan idan mutum ya sake dubawa ya sake kallo saki uku lokaci guda saki uku ne an gane wannan da kyau ko har da yake cewa kar ka manta fa sunnar abdullahi dan abinda umar dan khattab ifa sunna ne wata manzo Allah isan ya mata stam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafai ay wa alaikum bi sunnati al ar rashidin addu alaiha bin nawajis kun gane wannan da kyau ko abu alaiha bin nawajiz nam yanzu umar dan khattab yayi akwai ruwaya da zata ce usman bin affan ya saba mishi waye ke da ruwayar usman bin affan ta saba mishi ali ibn abi talib malamai sun rubuta ita ce fatawar shi kun gane wannan da kyau ko saboda haka yanzu ko da sahabbai za su rabu za su yi sabani akan matsala sai ya zama na al-khulafa'ur rashidun su nawa ne su hudu nam. ɓangarensu guda sauran sahabai gaba ɗayensu ɓangare guda wacce za mu ɗauka ta'al khulafa wa rashidun saboda ana sallallahu alaihi ce alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin addu alaiha na nawajil haka ne ko ba ka bane babu ma jaa fil khaliyati wal bariyati wa ashbahi dhalik سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك sai Allah ta ya kai mu gobe